Matthew Sura ashirin da bakwai Da gari ya waye, sai duka manyan firistoci da shugabannin jama'a suka yi shawara su kashe Yesu, sai suka ɗaure shi, suka tafi da shi, suka ba da shi ga gwamna Bilatus. Sa'an da Yahuda wanda ya bashe shi ya ga an yanke wa Yesu hukuncin mutuwa, sai ya yi bakin ciki ya dawo wurin manyan firistoci da shugabani, ya mayar musu da kuɗin azurfa talatin ɗin nan, ya ce, Na yi zunubi da na ba da marar laifi a kashe shi. Amma suka ce, Ina ruwanmu, wannan damuwarka ce. Sai ya zubar da kuɗin azurfa nan a haikali, ya fita ya je ya rataye kansa, amma manyan firistoci suka kwashi kuɗin. suka ce, Bai kamata a sa kudin nan a wurin ajiyar kudin haikali ba, domin kudin jini ne. Sai suka yi shawara suka sayi wani fili da kudin, ana ce da filin, filin mai gina tukwane, don wurin ya zama wurin binne baki in sun mutu, domin haka har wa yau ana ce da filin, filin jini, ta haka aka cika abin da annabi Irimiya ya faɗa cewa, Aka ɗauki kuɗin azurfa talatin, kuɗin da mutanen Isra'ila suka yarda, a biya a kansa kenan, suka sayi filin mai ginin tukwane da su, yadda Ubangiji ya umarce ni. To, Yesu yana nan tsaye a gaban gwamna kenan, sai gwamna ya tambaye shi ya ce, Kai ne sarki Yahudawa? Yesu ya ce masa, kai ne ka faɗa haka. Amma da manyan firistoci da shugabanni suka zarge shi, bai ce kome ba, sai Bilatus ya ce masa, Baka ji abubuwan nan da suka sarke ka da shi ba? Amma Yesu bai amsa masa ko tambaya ɗaya ba, har gwamna ya yi mamaki sosai. To, a lokacin bikin ketarewa kuwa, gwamna ya saba sakarwa mutane mai laifi guda ɗaya da suke so. A lokacin, akwai wani sanannen ɗan kurkuku mai suna Barabas, da Yahudawa suka taru, sai Bilatus ya ce musu, Wa kuke so in sake muku, Barabas ko kuwa Yesu da ake ce da shi almasihu. Gama Bilatus ya sani saboda kishi ne suka ba da Yesu, da Bilatus ya zauna a wurin shari'a. sai matarsa ta aiko a ce masa, Ka fita sha'anin wannan mara laifin nan, domin yau na sha wahala sosai a mafarki a kansa. To, sai manyan firistoci suka zuga jama'a su ce, A saki Barabas a kashe Yesu. Gwamnan kuwa ya sake ce musu, Wane ne a cikin biyun nan kuke so in sake muku? Sai suka ce, Barabas! sai Bilatus ya ce musu, To, me zan yi da Yesu da ake ce da shi almasihu? Duk sai suka ce, A giciye shi. Bilatus ya ce, Saboda me, wanda mugun abu ne ya yi. Amma mutane sun kara ta da murya suna cewa, A giciye shi. Da Bilatus ya ga ba abin da zai iya yi, kuma mutane suna shirin ta da hankali. sai ya ɗebe ruwa ya wanke hannuwansa a gaban mutane ya ce, Ni dai ba ruwana da al'akin jinin mara laifin nan, wannan ruwanku ne. Sai mutanen duka suka amsa suka ce, Alhakin jininsa ya zauna a wuyanmu, mu da yayanmu. Sa'an nan ya sake musu barabas, bayan da ya sa aka yi wa Yesu bulala, sai ya ba da shi a giciye shi. daga nan sojojin gwamna suka kai Yesu cikin fadar gwamna suka tara dukan kungiyar sojoji a kansa suka tuɓe masa kaya suka yafa masa wata jan riga irin ta sarakuna suka yi wata hular mulki ta ƙaya suka sa masa a kai suka sa ya rike sanda a hannunsa na dama sa'an nan suka durkusa a gabansa suna yi masa ba'a suna cewa, Ranka ya daɗe, sarkin Yahudawa! Suka tattofa masa miyau, suka karɓi sanda, suka bubbuge shi da ita a kai, da suka gama yi masa ba'a, sai suka cire masa jan rigar, suka sa masa rigunansa, suka tafi da shi domin su giciye shi. Suna tafiya kenan, sai suka gamu da wani mutumin Sayarin. mai suna Siman suka sa shi dole ya ɗauki giciyan Yesu. Suka kai wurin da ake ce da shi Golgota, wato, wurin kokon kai, suka ba shi ruwan inabi haɗe da wani abu mai ɗaci domin ya sha, amma da ya ɗanɗana sai ya ki sha. Da suka giciye shi, sai suka jefa kuri'a, suka raba rigunansa. Bayan haka, sai suka zauna a nan suna gadinsa daidai kansa aka kafa sanarwa laifinsa cewa wannan shine Yesu sarkin Yahudawa aka kuma gice waɗansu ’yan fashi guda biyu tare da shi ɗaya a damansa ɗaya a hagunsa mutane da suke wucewa suka yi ta yi masa reni suna kada kai suna cewa kai da kake ce za ka rushe haikali ka kuma gina shi cikin kwana uku ka cici kanka manan idan kai dan Allah ne ka sauko daga giciye manan haka kuma manyan firistoci da malaman koyarwar Musa da shugabani suka dinga yi masa ba'a suna cewa ya ceci waɗansu ya kasa ceton kansa idan shi sarkin Isra'ila ne bari ya sauko daga giciyen mana. sa'an za mu gaskanta shi ya dogara ga Allah bari Allah ya cece shi yanzu idan yana so gama ya ce wai shi dan Allah ne haka ma ‘yan fashin da aka giciye su tare su ma suka yi masa bakar magana tun daga tsakar rana duhu ya rufe kasar duka ha zuwa wajen karfe uku na yamma wajen karfe uku kuma Yesu ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce, Eloi! Eloi! Lama sabatani! Wato, ya Allah na, ya Allah na, don me ka yashe ni? Sa'an da waɗansu da suke tsaye a wurin, suka ji haka sai suka ce, Mutumin nan yana kiran Iliye ne. Sai nan da nan wani ya yi gudu, ya je ya ɗauki tsoso, ya jika shi da ruwan tsami daga ’ya'yan inabi, ya tsoka a sanda, ya mika masa ya sha, amma sauran suka ce, Ku bari mu gani, ko Iliya zai zo cece shi. Sai Yesu ya sake ɗaga murya da ƙarfi. sa'an nan ya saki ransa, sai labulen da yake cikin haikali ya yage kashi biyu daga sama zuwa kasa, aka yi rawar kasa duwatsu suka farfashe, aka bubbuge kaburbura, tsarkaka da yawa da suke mutu suka tashi da rai, suka fi fito daga kaburburansu. Bayan Yesu ya tashi daga matattu, sai suka shiga birni mai tsarki. mutane da yawa suka gansu, a lokacin da babban sojan Roma da sauran waɗanda suke gadin Yesu suka ga rawar ƙasa da kuma duk abin da ya faru, sai suka ji tsoro sosai suka ce, Lallai, wannan ɗan Allah ne. Akwai kuma waɗansu mata da yawa da suka bi Yesu tun daga Galili suna yi masa hidima, suka tsaya daga nesa. suna kallon abin da yake faruwa. Cikinsu akwai Maryamu daga Magadala, da Maryamu mamar Yakub da Yusuf, da kuma mamar ’ya'yan Zabadi. Da yamma ta yi sai wani mai arziki mutumin Arimatiya, mai suna Yusuf ya zo, shi ma almajirin Yesu ne, ya je wurin Bilatus. ya roka a ba shi gawar Yesu, Bilatus kuwa ya ba da umarni a bashi, sai Yusuf ya ɗauki gawar Yesu ya naɗe a zanen lilin mai tsafta, ya sa shi a cikin sabon kabari nasa, wanda ya haka a jikin dutse, sai ya tura babban dutse a bakin kabarin ya tafi. Maryamu daga Magadala da ɗaya Maryamun suna nan zaune a gaban kabarin. Washe gari, wato bayan ranar shiri, sai manyan firistoci da farisiyawa suka taru a gaban Bilatus suka ce, Ranka ya daɗe, mun tuna da abin da mai ruɗin mutanen nan ya ce tun yana da rai, wai bayan kwana uku zai tashi daga matattu. Saboda haka, ka sa a yi gadin kabarin nan sosai har zuwa rana ta uku. domin kada almajiransa su tafi su sace gawarsa, sa'an nan su cewa mutane ya tashi daga matattu, ruɗin karshe fa zai fi na farkon muni. Bilatus ya ce musu, Ku ɗebi sojoji, ku je ku yi gadin shi, duk yadda za ku iya. Sai suka je suka tsare kabarin, suka buga hatimi sarki a dusen kabarin, suka kuma sa sojoji su yi gadin wurin.